bayan da aka shafe kwana da kwanaki ana fuskantar matsalar karancin man fetur a jihohi daban-daban na najeriya musamman birnin lagos da birnin abuja yanzu aka dai man fetur ya fara wadatuwa a gidajen man fetur daban-daban da ke birnin na lagos a lokacin da na kewaya wasu gidajen man fetur ne na ga babu dogayen layukan ababen hawa kamar da aka fuskanta a 'yan kwanaki biyun da suka gabata. Yanzu ina nan gidan mai na mrs da ke sabo ya ba bisa ga dukkan alamu ba a fuskantar matsala wajen shan wannan mai ko saye da sayarwa kamar da za ku ji daga bakin waɗanda suka sayi mai a wannan gidan mai yanzu haka ai to mai ya samu gaskiya ba kamar kwana biyu da suka wuce ba yanzu minti nawa ya dauke ka sha mai eh ban yi minti hudu ba kuma da ya kan fa a wannan ma iri wanda sai da na kai marice ni da na je wajen karhe sha biyu da wani abu amma mai da marice na je wajen karhe hudu ma ban sa mai ba saboda kun yaba da matakin matakin da gwamnati ta dauka kenan na gaggawa domin wadatar da man fetur na ai daman gwamnati ai ta dauki mataki mutane ne dai mutanen Najeriya ka san yadda halin mutanen musa yake wani abu ne suka bullo da shi kila ko dan ma'aikatan su nan mai su samu wani abu ne ko koya akai mu dai mu tabbatar ba wasu sukan ce kan hanya idan ka hita wajen gari kana samun shi shi ma a bangaren sa wani mai suna Mr. Chijo ke ya shaida mini cewa na came here I just enter easy and body fuel gidan man shi yasa na zo domin sayan man fetur kuma bai dauke ni tsawon lokaci ba domin kuwa na shafe mintuna biyar zuwa bakwai ne kawai na samu man fetur sabanin abin da ya faru a can ba inda mutane ke daɗewa akan layuka ba tare ma da sun samu man fetur din ba a bangaren sa mataimakin shugaban Najeriya ya mewa Shabanjo wanda ya kai ziyarar bazata wasu gidajen man fetur da ke afafa da kewaye da kuma yankin Leki ya musanta rahotanni da ake bazawa cewa gwamnati tana da aniyar ƙarin farashin albarkatun man fetur. government has absolutely no intention of increasing fuel prices. Gwamnati babu wani alamu da ke nuna cewa za ta yi ƙarin farashin albarkatun man fetur don haka raɗe-raɗen da ake bazawa ba shi da tushe ballantana madafa. Hukumar da ke kula da sa ido a tashoshin ko gidajen man fetur ta ƙasa ta bayyana cewa ta rufe gidajen man fetur da dama a birnin Legas da kewaye a sabili da samun su da kwange ko kuma kin sayar da man fetur ɗin bayan sana da shi yanzu dai akwai alamu da ke cewa duk waɗanda suka sayi man fetur suka tara domin cin kazamar riba to sun sai gwari domin kuwa man fetur din ya wadatu a birnin Legas wanda kuma shine cibiyar saye da sayarwa na man fetur din a fadin tarayyar Najeriya baki daya Babangida yarjibin murya Amurka daga Legas